بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ويلبيه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يوقع ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح صلح لها سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد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 yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci kuma barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo da ke jihar Katsina a kofar Kaura a yau ranar talata daren laraba nawa ga wata ne sha uku ga watan rajab shekarar miladiya ta dubu ɗaya shekarar hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha biyar ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haɗuwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي واللي يبدو لها هجر المنزول صلى الله عليه وسلم سنة قريبة إلى عشرين فقط كما وانا الشيء لرسول مننا لرسول مننا نترى kana sun mu na tara a wannan littafi a majalisoshin mu kuma wannan shi ne majalisun mu na nawa na to muna magana ko ce malam yana mana magana akan abin da ya shafi zuciya ko ayyukan zuciya inda a satin da ya wuce muka fara magana akan ikhlasi ikhlasi shine kololuwar addini domin babu abin da zai karbi na bawa sai da ikhlasi to kuma ikhlasi din yana ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ma'ana gurbin da ikhlasi yake samun mahalli shine zuciyar ta adam to shi ne cikin irin hujjojin da yake kawo mana da bayanan da yake yi mana ya kawo mana hadisin annu'man ibn bashir hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito da kuma sauran malaman sunna yace wali hada qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi al-hadith al-muttafaq alayhi 'an an-nu'man ibn bashir عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يشي سبو لهك نيما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ya faɗa a cikin wannan hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito? daga nu'man ibn bashir shi kuma daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace al-halal bayyinun wal haram bayyin halal abu ne karara a bayyane haka nan haram shi ma a bayyane yake karara wa bayna zalika umurun mushtabihat amma a tsakankanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa la da kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba kamar ita ta shubuha ta tabra a dinihi wa irzi ma'aiki ya ce wanda ya guji ko ya kubutar da kansa daga rikikikattun al'amura to wannan ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubuha cikin rikikikattun al'amura to wannan ya fada cikin haram karra'i a haular shima kamar makiyayin da yake kiwo daura da shinge yoshiku an yi waƙi ahu yana kusa da ya auka cikin shigen ala ku saurara wa inna li kulli malikin shima lalle kowane sarki yana da shingenta wa inna ila Allah maharimu kuma lalle shingen ubangiji shine sune abin da ya haramta ala ku ku saurara wa inna fil jasadi mudghatan lalle akwai wata tsoka a cikin jiki idan salahat salahat jasad kullu idan ta gyaru to jiki gaba ɗaya ya gyaru ko salaha laha sa'irul jasad kullu dukkanin sauran jiki zai gyaru saboda gyaruwarta wa idza fasadat fasada laha sa'irul jasad idan kuma ta lalace duka sauran jiki ma zai lalace saboda lalacewarta ala ku saurara wa hiyal qalbu wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda huɗu waɗanda malamai suka ce a kan su ne musulunci yake kai kawo wa alaiha ta da islam wato kamar hadisin innamal a'malu bin kamar hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amruna ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad to wannan hadisin yana ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai waɗanda musulunci gaba ɗaya yana kai kawo a kansu wato suna shiga matsaloli da dama daga cikin matsalolin musulunci wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir za mu ga malamai sun ba shi muhimmanci kwarai da gaske sun yi masa sharhi daban-daban daga cikin irin sharhin da aka yi masa akwai sharhin da Ibn Rajab ya yi masa a cikin littafin da ya yi wa Nawawi sharhi ya yi wa Arba'un Nawawiyya sharhi wato Jami'ul Ulum wa Hikam ibn rajab ya yi ya fadada sharhin sa a cikin wannan littafi game da wannan hadisi abinda ba za ka same shi ba a cikin wani littafin daban haka nan shi kansa imam nawawi a cikin sharhin da yi wa littafin nashi al-arba'un an ya fadada magana akan sharhin wannan hadisi sama da yadda yayi sharhin wasu hadisan ba shi ba za ka ga wasu malaman ma sun ware shi da littafi kamar yadda al-imam shaukani ya rubuta juz'i musamman wajen sharhin wannan hadisi na an-nu'man bashir saboda ya ƙunshi matsaloli da yawa kuma abubuwa da dama za su shiga karkashin sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama yana cewa al-halalu bayyinun wal haramu bayyin halal a fili yake a sarari yake a bayyane yake shi ma haram a fili a sarari yake a bayyane Allah maɗaukacin sarki ya saukar da littafinsa ya bayyana komai a cikin sa filla filla wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay ma farratna fil kitabi min shay Allah ya saukar da alqur'ani ya kuma yi bayanin komai filla filla a cikin sa wa ma lakum alla taqulu mimma dhukira ismullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma ilai. ilayhi Allah madaukakin sarki yace yayi bayanin abin da yake haramun a cikin alkur'ani daki daki shine wa qad fassala alaikum ma harama wa qad ma harrama alaikum illa saboda haka Allah madaukakin sarki bai bar komai ba sai da yayi bayanin ka yasa a ƙarshen suratun nisa'i bayan yayi aure aure ko auratayya da kuma hukunce hukuncen wasu nau'uka na dukiya karshen suratan surar Allah madaukakin sarki ce cewa yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji yana muku bayani ne daki daki dan kada ku bata wato bayanan da ubangiji yayi a cikin wannan sura da kuma sauran gurare da yayi bayani a cikin alqur'ani yayi haka ne domin kada ku je ku fada cikin bata ku yi wani abu wanda ubangiji bai yi umarni da shi ba ko ku aikata wani abu wanda ubangiji ya hana aikata shi da shi yasa yake yi muku wannan bayani wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin fata bayan ya shirya da su sai bayan ya yi musu bayanin abin da ya kamata su guda to haka ubangiji ya yi bayanin komai a cikin alkur'ani ya yi bayanin shi filla filla kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma ubangiji ya ɗora masa nauyin ya yi bayanin wasu ka'idoji ko wasu al'amura da suka zo a dunkule ya ƙara bayani ya ƙara fitowa da su yadda kowa da kowa zai fahimta ya gane ba tare da samun rudu ba Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun lalle mun saukar maka da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayani dan yi musu bayani kayi musu sharhi wala Allah ko sa yi tunani akan abin da ka zo musu da shi don haka alqur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun yi bayanin hukunce hukuncen halal da haram sun yi kuma wannan bayanin filla filla to daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka yi bayani akwai abin da yake karara kowa da kowa ya sani babu wanda zai jahilci wannan hatta wanda yake cikin ƙauyuka can inda babu ma ilimi sosai matukar dai musulmi ne ya san da halaccin waɗannan abubuwa ko haramcin su kamar halaccin ainihin abubuwan da ya shafi abin sha da abinci waɗanda suke a tsayyudan abubuwa daɗaɗa da ubangiji ya halatta kamar zuma kamar dabbobi a bahimatul an'am wanda ya shafi raguna tumafi abin nan awaki da shanu da raguma. duk wannan kowa ya san halaccin su babu wanda zai ce maka yana tunanin halal ne ko haramun ne sawa'un a cikin birni yake rayuwa ko a ƙauye haka nan abubuwan da suka shafi tufafin sawa sawa'un tufafin nan an yi su ne da auduga ko an yi su ne da su gashin dabbobi ko wasu abubuwa da suke kama da haka mutane suna sanya waɗannan tufafi da aka yi ba tare da suna tunanin wai ko zai za su iya zama haramun ba waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da aka san halaccinsu sannan abin da ya shafi auratayya mutane duk sun san cewa aure tsakanin namiji da mace halal ne yana daga cikin abubuwan da ubangiji ya halatta bai haramta su ba to duk waɗannan suna daga cikin alhalalul bayyin wanda babu wanda yake kokonto a cikin halaccinsu akwai alharamul bayyin wanda shi ba kowa da kowa ya san haramun ne babu wanda yake shayi ko yake tunanin haramcin su kamar haramcin kisa kamar haramcin shan giya kamar haramcin zina kamar haramcin karya da giba da annamimanci kamar haramcin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba duk waɗannan abubuwa mutane da dama kowa da kowa matukar mutum musulmi ne ya san ba halal bane a musulunci kuma abubuwa ne waɗanda hankula ma kaɗai sun isa su nuna wa mutane cewa abubuwa ne waɗanda suke munana to waɗannan duk suna daga cikin alharamul bayyin wanda babu kokonto a cikinsu kuma kowa da kowa yana tarayya wajen sanin to kuma a tsakanin wannan alhalalul bayyin da alharamul bayyin akwai wasu abubuwa waɗanda ba kowa da kowa ya san halaccin su ba wanda mutane za su iya shakka akan halaccin su ko haramcin matsaloli waɗanda malamai suka yi saɓani a kansu wasu suka ce kaza wasu kuma suka ce kaza wannan ba kowa ne yake iya sanin hukuncin Allah a cikin su karara ba sai kaɗan daga cikin mutane su ne arrasu ko rabin ilm waɗanda Allah ya ba su ilimin alkitabu wa sunna su za su iya tantance tantancewa cikin maganganun nan na malamai wacce ce daidai wacce ce kuma kuskure to kaga wannan ba kowa yake tarayya wajen sanin sa ba a ce abu kaza menene hukuncinsa yana kama da halal yana kama da haram to irin wannan malamai waɗanda suka yi zurfi cikin ilimi wajen sanin alkur'ani da sunna da ka'idoji na ilimin addinin musulunci su kaɗai ne suke gane hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama daga cikin mutane ba su san su ba haka cewa da dama daga cikin mutane wannan yana nuna akwai kaɗan daga cikin mutane waɗanda suka sani wato ba kowa ba ne ya yi tarayya wajen jahiltar su a'a akwai waɗanda suka sani amma kaɗan ne waɗanda ba su san hukuncin ba su suka fi yawa wannan hadisin yana nuna mana kashe-kashen hukunce-hukunce ko kuma ayyuka da ɗan adam musulmi zai aikata akwai abin da yake alhalalul bayyin akwai wanda yake alharamul bayyin akwai kuma wanda yake almushtabih wanda yake da rikici yake da rikitarwa to in ka ce abu kaza yana da rikici yana da rikici ne a gurin wanda bai san hukuncinsa ba amma wanda ya san hukuncinsa ya san ko dai yana daga cikin alhalalul bayyin ko kuma yana daga cikin alharamul bayyin dan an yi sabani a cikin matsala ba lalle bane ya ta zama daga cikin almushtabihat sai ga wanda bai iya tantance hukuncin ba amma ga wanda ya san hukuncin ya samu nassi daga alkur'ani ko sunna to wannan shi abin ya fita daga da'ira ta almustabihat a wajensa ya koma daga ɗaya daga cikin da'irorin nan guda biyu gwargwadon irin abin da ya fahimta halal ya fahimta ko haram ya fahimta saboda haka in aka ce almustabihat ana nufin ga wanda bai san hukuncin ba banda wanda ya san hukunci wanda ya san hukunci shi ba za ka kira abin almustabihat a gurinsa ba abubuwa suna zama almustabihat a gurin wasu malamai saboda wasu dalilai ko wasu asbab daga ciki akwai ainihin khafa'un nafs ya na nafsi ya buya daga wani malami wani malami bai san nafsi akan wannan matsala ba shi dai a gurinsa wannan matsala din babu wani nafsi da ya sani karara daga alkur'ani ko sunna kuma ya kasa ilhakinta su riskar da ita zuwa ga wata matsala mai kama da ita wacce take da nasi alqur'ani ko sunna to wannan kaga abin zai zama maka al-mushtabi wato abu mai rikitarwa amma ga wanda yake ya samu wannan nassin daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba zai samu rikici cikin wannan abun ba zai san cewa abu kaza hukunci ta kaza domin Allah da manzansa ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faɗa a cikin ingantaccen hadisinsa wannan yasa ake samun sakani a wajen malamai wani kaga yayi fatawa da wata akan wata mas'ala wani kuma ya zo ya saba mata wani ya ce haram wani kuma ya zo ya ce halal wanda ya ce haram wala Allah ya ce haram saboda bai samu nassin da yake nuna halaccin abin ba sai ya yi kokarin ya yi ijtihadi ya kiyasin wannan matsala da wasu matsaloli da yake ga suna yin kama da shi abin da yake suna yin kama da wannan matsala din sai ya zama ya fitar da wani hukunci wanda daga baya nasi yake nuna hukuncin da ya fitar ba daidai ba ne to kaga wanda ya samu nasi karya shi za a goya wa baya shi za a aiki da maganarsa akan wanda bai samu nasi a cikin wannan matsala ba domin shi wanda bai samu nasi ba ijtihadi yayi kokarin sa yayi na yayi kiyasin matsala da wata matsala din haka nan akan iya samun wato abu ya zama daga cikin al da a gurin malami idan ya kasance mas'ala ɗin an samu nasussuka guda biyu a cikinta ɗaya ya ce a yi ɗaya ce kada a yi akan iya hadisai biyu waɗanda a zahirinsu suna nuna ta'awa wato suna nuna wato suna karo da juna a zahiri ɗaya ya sa hana ɗaya ya yi umarni to a wannan lokacin abu ya kan rikici ma wasu wani ya rikitar da wannan abin cikin abin da yake halal wani kuma ya rikitar da shi cikin abin da yake haram wani kuma ya yi tawakkufi wato shi ya kiba da wata fatawa ya ce shi wannan abu yana yin fitar shi ba yana abin da zai faɗa misali karin wannan kamar wato ainihin sallan nafila a lokutan da aka hana sallolin nafila a cikinsu wato kamar sallan nafila bayan asubari nassi ya zo da hana sallan nafila bayan asubari ko lokacin da rana ta take tsaka kafin ta karkata ko kuma bayan la'asar waɗannan lokuta ne da aka hana filo a cikinsu to sannan kuma akwai wasu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sahihai waɗanda suke umartar wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu إذا da أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu to ga waɗancan hadisai sun hana yin nafila a wasu lokuta na musamman ga wannan hadisai wannan hadisi shi kuma kai tsaye yana umartar duk wani wanda ya shiga masallaci ya yi a guda biyu to kowane hadisi ta fuskar ta bangaren sa zaka ga yana da umumi idan ka kalli hadisan da suke cewa kada a yi nafila kada a yi nafila a waɗannan lokuta sun kunshi kowace irin nafila sawa'un nafilar da ka za ka yi don ka shiga masallaci ko kuma nafilar da za ka yi don karan kanka kawai wannan hadisai a zahirinsu sun kunshi wato umumin nawafil gaba daya saboda haka suna da umumi ta wannan jiha din kuma waɗancan hadisai da suke umartar ka da yi raka'a biyu idan ka shiga masallaci su ma suna da umumi ta bangaren su domin zahirinsu yana nuna cewa an umarce ka da ka yi wannan raka'a biyu a kowane lokaci ka shiga masallacin sawa'un ka shiga lokacin da yake ba a hana lafila ba ko lokacin da aka hana lafila ba a bambance ba tsakanin lokacin da aka hana nafila da lokacin da ba a hana ba cewa akai kawai in ka shiga masallaci wanda kuma an san kana iya shiga masallacin nan a lokacin da aka ce kada a yi nafila to kaga su ma ta bangaren su suna da umumi to sai aka samu ta'arudul ammaini ko umumaini an samu karo tsakanin hadisai guda biyu waɗanda kowannen su ta bangaren sa yana da umumi to wanne ne zai fi karfin daya hadisin da yake a yi sallah idan an shiga masallaci raka a biyu nafila shi zai fi karfin wancan hadisi ya zama da ko da yaushe ka shiga za ka iya yin nafila din nan ko da kuwa lokacin da aka ce ba nafila ne ko ku a wancan hadisin shi zai fi karfin hadisan da suke umarni da waɗannan raka'o'i guda biyu ya kasance idan ka shiga masallaci a lokacin da aka hana nafila ba ka da dama kai nafila za ka zauna ne to kun ga anan dukkanin hadisan guda biyu sun inganta babu wani malami da yake ja kan ingancin wani bangare daga cikin waɗannan hadisai sannan kowane hadisi yana da umumi ta fuskarsa wato yana da gamewa ta fuskarsa to shi yasa aka samu sabani a tsakankanin malamai wasu suka rinjayar da umumin hadisan da suke hana nafila a kowane lokaci don haka suka ce idan ka shiga masallaci lokacin da aka hana nafila ba za ka yi nafila ba wasu kuma suka rinjayar da umumin hadisan da suke umarni da raka'o'in nan guda biyu suka ce idan ka shiga masallaci za ka yi raka'an nan guda biyu ta tahiyyatul masjid ko da kuwa a lokutan da aka hana ni wato suka rinjayar da umumin hadisan al-ahadith da amirati bi tahiyyatul masjid nahiya wasu kuma sai suka ce ai wannan abin ya fi karfin da haka su dai ba su da kacewa a ciki to in ka shiga masallaci a gurin su ne za ka yi za ka zauna ko ko za ka fita ko ba za ka shiga ba to shi ne suka ce tun da dai su sun rasa me za su faɗa a yi ko ka a yi sai suka ce kar ka shiga saboda haka suka ce su ne suna ganin idan wannan lokaci ya kada a samu kowa wato ya shiga masallaci wanda yake ciki kafin lokacin wannan ya riga ya shiga ya yi nafilarsa amma in lokacin yayi sai ka jira a kofar masallaci lokacin ya wuce shaukani yana daga cikin waɗanda suka faɗi haka yace wa hadha indi min al madayiq wal aula bil muslim an yatajannaba dukhul al masjid fi hadhihi al awqat shi dai wannan abin yana cikin abubuwan da suka rikitar da shi masu rinsi a gurinsa don haka shi abin da ya fi kamata ga musulmi ya guji shiga masallatai a waɗannan lokacin. to kaga wanda yana daga cikin almushtabihat amma a gurin ka kai kai da baka san wanne zaka rinjayar ba wanda ya rinjayar da ɗaya daga cikin matsalolin nan guda biyu shi ya fitar da abin daga mustabihat amma a gurin irin su shaukani yana daga cikin almushtabihat domin ya rasa wanne zai zaba yayi ko kai yayi to kaga anan sanin wato ka'idoji na na na na usulul fiqh yake da amfani domin za ka iya sanin ya za ka yi taufiki tsakanin waɗannan na sussuka guda biyu akwai ka'ida ta malaman ta malamai waɗanda wadda suka yi ittifaki a kanta wacce take cewa idza ta'arada al-ammani ahaduhuma dakhalahu at-takhsis wal akharu lam yadkhulhu at-takhsis udiya bil ladhi lam yadkhulhu at-takhsis ala alladhi dakhalahu at-takhsis wato idan aka samu hadisai guda biyu kowanne ko nasussuka guda biyu kowanne ta bangaren sa yana da gamewa to sai a duba wanne ne takhsisi ya shige shi ta wata lahiyar wanda duk ya samu takhsisi ta wani bangaren to shi da zai yi rauni sai a rinjayar da wanda bai samu tafsisi bai shige shi ba a cikin wanda tafsisi ya shige shi wataƙila wannan zaurance ne a gurin da dama daga cikin ku la ya'lamuhu kathirun min minan nan. wato idan muka dubi hadisan da suke hana nafila a wasu lokuta na musamman za mu ga wasu hadisai kuma sun yi su misali annabi ya hana nafila bayan asuba a har sai rana ta fito a ta shan ya hana yin nafila a bayan asuba yana daga cikin lokutan da aka hana nafila amma za mu ga hadisin zaid ibn arqam wanda yake cikin sunan abi dawud wanda yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mina fa idza bi rajulayn lam yusallam yusalliya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما فأتي بهما ترتعد فرائسهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة والإمام يسلي فسليا معه فإنها لكما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلر إيه عسباهي أمنا تارد جماعة وتسلى الجمع bayan an gama sai ga wasu mutane biyu can gefe guda ba a yi sallah da su ba sai annabi ce a zo masa da waɗancan mutane biyu waɗanda ba su zo an yi sallah da su ba sai aka zo musu aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da su jikin su yana rawa saboda haibar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a tsorata suke dan ba su san bai suka yi ba aka zo da su jikin su yana rawa annabi ya ce me ya hada ba za ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce ya ba aikin Allah mun yi sallah a masaukanmu wannan sallar sallar asubahi ce nabi ya yi sallar asubahi su kuma sun riga sun yi kafin su zo saka suka zo suka suke shi shi da jama'arsa suna sallah sai ba su shiga an yi sallah da su ba nabi yake da ya hana ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallai na fere halina amin yi sallah a masaukanmu zalla ce to daga yau duk sanda ɗayan ku ya zo an yi ya yi sallarsa a masallacinsa ko a can cikin jama'arsa da ya zo ya samu liman bai yi sallah ba to kada ya koma gefe ya zauna yana kallo ana sallah ya zo a yi da shi sai ta zaman masa nafila kaga kamar anan annabi umarni yake ba su da da suka shigo an yi da su ta zama musulmi nafila a wani lokaci ne wannan bayan asuba kaga anan an samu taksisin wancan umumi na hana sallah bayan asuba ma'ana da mutum zai zo bayan asuba liman yana sallah da jama'a shi kuma yi sallah a wani masallaci amma ya shigo wannan masallacin to ya halatta gare shi shi ya shiga yayi sallah tare da liman wannan sallar ta zama masa nafila kaga an samu tafsir a cikin wannan umumi na hadisan da suke hana sallah a wasu lokuta na musamman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yana faɗa a cikin hadisi sahihi yana cewa ya bani abdulmanaf لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي متى شاء kada ku hana wani da zai zo ya yi tsawafi a wannan daki na Ka'aba ya yi sallah duk sanda ya ga dama tahiyyatu tawaf ko rakatai tawaf akwai raka'o'i biyu da mai dawafi yake yi bayan ya gama dawafi wannan raka'o'i biyun wancan halin bai shafe su ba inda za ka gama dawafi ba abin nan salatul fajr to za ka yi wannan rakawoyin guda biyu ko za ka gama ba'da salatul asr za ka yi wannan rakawoyin guda biyu ko lokacin da rana ta sake saka za ka iya yin wannan rakawoyin guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abar mutum ya yi sallah kada a hana shi a duk sanda ya so matukar ya yi dawasi kaga wannan ma tafsiri ne ya shiga cikin umumin wancan hadisai da suke hana da suke hana a yi sallah fi ba'dil awqat saboda ka kaga tafsiri ya shiga cikin wannan hadisi an halatta yin wasu salloli da sabab saboda wani dalili saboda wani sababi aka ce a iya yin wasu salloli kamar wannan sallah din da shi nafilan nan da mutumin da ya shigo masallaci ana jarki kaga nafila ce da sabab ba nafila ce mutlaka ba ba haka kawai ya ga dama ta tashi kama nafila ba nafila ce da sabab haka nan wanda ya tawafi shi ba in zai yi nafila nafilar ta li sabab ce to malamai suka ce dukkan nawafil waɗanda suke rawatul asbab za a yi musu hukunci iri daya wanda ya shigo masallaci zai yi sallah ne li sabab menene sabab din shi ne shigowar masallaci to kaga wannan ma ta fita daga cikin umumin nahi kamar yadda waɗancan salloli na lafiya suka fita daga cikin umumin dare an gane ko saboda haka da wannan ne wasu malamai suka ce dukkan asfalawat zawatul asbab ya halatta a yi su ko da fi auqatin lahi ne kamar sallar jana'iza sallar jana'iza sallah ce saboda haka ya halatta a yi ta ko da fi auqatin lahi ne ba haramun bane yin ta akida salatul asr ko akida salatul fajr مثلا a iya yin sallar jana'iza a wannan lokaci saboda haka kaga anan an fahimci cewa hadisan da suke umartar mutum da zai yi da zai shigo masallaci ya yi raka'a guda biyu a matsayin tayyatul masjid waɗannan su suka fi ƙarfi ta fuskar umumin su sama da hadisan da suke cewa kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman sai ya zama kamar an ce kada a yi sallah a wasu lokuta na musamman su ne waɗannan lokuta guda uku illa zawatul asfar wato zama akwai illa shi ne tafsirin da aka samu an keɓe wasu salloli ban da su to kaga wannan ya fi kaulin da zai ce da kai ka shiga amma ka tsaya akwai wanda suka ce in ya shiga ya tsaya har sai lokacin da wuce kada ya zauna to yi tsoho ne fa gajiyayye ko mara lafiya yaya zai yi saboda haka in ka shiga ka tsaya ai ba ka yi abin da aka ce ka yi ba domin an ce ka yi raka a biyu sai wasu ka ce ai abin da aka hana shi shine ya zauna amma in tsayuwa ce ya iya tsayuwa wasu ka ce a'a shabulul makan din aka hana shi an hana shi ya mamaye gurin ba tare da ya na fili guda biyu ba Tun da kuwa yana tsaye ya mamaye gurin don wani ba zai zo ya tsaya ya zauna gurin ba saboda haka sai ya yi waɗannan rakawoyi guda to kaga wannan matsala da wanda wasu ainihin bai yi tarjihi tsakanin bai samu murajji tsakanin nususin duka ba to matsalar tana gol tana cikin almustabihat a wajensa misali irin wannan har ila yau akwai hadisai da suka zo suke hani game da shan ruwa a tsaye نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما حديث ليه إلى سكين سوى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أشار وأتي akwai hadisi sahihi na Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin kafaki na nono tulu na nono bayan ya sha ya ba Abu Huraira Abu Huraira yana tsaye zai sha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a tsaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aturidu an yashraba ma'aka hadha al-shirb kana son magen nan ta sha nonon nan tare da kai yace a'a yace faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min ذاك الشيطان kitsakun sha da wanda ya fi magen nan sharri shi ne shaidan kaga wannan hadisan suna nuna idan za ka sha wani abu ka tsuguna kada ka tsaya ka sha a tsaye in ka sha a tsaye za shaidan zai yi tarayya da kai cikin wannan abin shan naka sai kuma aka samu hadisi sahihi a sallallahu alaihi wasallama qama ila qirbatin aw shannin mu'allaf fa shariba minhu annabi ya tsaya akwai wata salka wato a rataye sai ya karkato bakin salkar ya sha ruwa a tsaye haka nan lamma baba bil bait shariba min bidri zamzam ya sha daga rijiyar zamzam a tsaye to sai aka sai aka samu nasi guda biyu ɗaya yana cewa kada a ɗaya yana cewa a yi har ma a wani hadisin yake cewa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwada لو يعلم الذي يشرب قائما ماذا يجرجر في بطنه لاتقى دا من شاءتي يا سن ابن ده يكي كون كده اتكين تدعي اما يولش اقول رواية المسلم لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقي وان الرواية فمن نسي فلي وان اللفظ النقشي به ان قلتبا اما ان لا يشربن احدكم قائما وان اللفظ يا ان قلتبا اما كيشنس وان ده يمن تايا اما يو وان به ان قلتبا to kaga hadisai wasu suna cewa kada ka sha wasu kuma suna cewa manzon Allah ya sha an gane ko to anan kaga akwai rikitarwa ga ɗalibi wanda bai zurfi ba ilimi kuma wannan ta sa malamai har suka yi saɓani wasu suka ce ya halatta a sha a tsaye a sha a tsaye ko a sha a tsaye amma a sha a zaune shi ya fi wato mustahabbi ne sha a zaune sha a tsaye kuma ja'izi an gane ko babu karo tsakanin istihbab eh, wal jawaz idan ka yi abin da aka ce ya halatta gare ka ka yi abin da baka da lada baka da laifi in kuma kai abin da aka ce maka mustahabbi ka yi abin da za a baka lada a kansa an fahimta ko wanda ya sha a tsaye ba ya da zunubi ba ya da ba ya da lada wanda ya sha a zaune yana da lada haka wasu malamai suka ce don haka hadisan da suke halawa wannan annahu huna mahmudun ala tanzih wato kamar ana nuna maka ya kamata a ce ba haka kai ba shine ma'anar hanawar suka ce dalilin da yasa suka fassara hani a nan da cewa hani ne na tanzihi ko tarkil aula saboda fi'ilin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa fi'ilin nabiyyi dalilun ala jawaz aikin annabi yana nuna halacci yayi haka dai dan ya nuna maka halaccin abin wadancan kuma hanin ya nuna maka dan ya nuna maka cewa barin haka shi yafi da haka sai wasu malamai suka tafi abin a haka wasu kuma sai suka tafi akan annahi littahrim hanin nan na haramci ne wato bai halatta ka sha a tsaye ba idan ka sha a tsaye ka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam da yake la yashrabanna ahadun minkum qa'ima kada ɗayan ku ya sha a tsaye in ka sha ka saba masa dan haka yi haramu to ya za su yi da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya sha a tsaye to a nan ne fiqhun malamai yake yake bambanta ko yake bayyana ka fahimci waɗanda za su tabbata ka'ida wadda malamai suka haɗu a kanta da waɗanda kuma za su shagala gabarinta idan aka samu malamai suna cewa idan ta'arad al-hazir wal mubish qaddima al-hazir لأن الحاذر ناقل عن العقل والمبيح باق على العقل والناقل عن العقل مقدم على الباقي على العقل وتكيل ما ونن قد يوازو لتشيني كوي idan aka samu nassi biyu ɗaya ya ce haramun ko ya hana ɗaya kuma ya halatta to suka ce ana gabatar da wanda ya nuna hani akan wanda ya nuna halacci saboda wanda ya nuna hani wanda ya nuna halacci shi yana to maka asali ne tunda al-aslu fil ashiya al-ibaha asalin abubuwa shine a halacci suke daga baya nassi yakan zo ki abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne amma in nassi bai zo ba asalin abun halal ne saboda haka nassin da ya zo a kan ibaha yana nuni zuwa ga asali nassin kuma da ya zo a kan hani shi kuma yana ɗauke ka daga wancan asali da ka saba da shi zuwa ga wani hukunci sabo wanda ya zo da hukunci da'iman shi ake gabatarwa akan wanda ya barka akan asali domin kaddamar da almube alal hadir wannan yu'addi ila nassi marratai duk sanda ka kaddamar da wanda ya halatta akan wanda ya haramta to a nan a iya cewa kenan an samu nafi sau biyu wanda kuma wannan in akwai shi a shari'a ma ba yawa balle wasu malamai suna cewa babu annas marratai a halatta abu a haramta shi a da a halatta shi a halatta a haramta a halatta sai dai a haramta a da a halatta ko a halatta a da a haramta an gane ko amma a samu hawa uku halal haram halal sai da suke cewa wannan ko da akwai shi a shari'a kaɗan ne wallaziru la ibrata bi wasu ma su ce babu shi to duk lokacin da aka samu nasi guda biyu ɗaya ce halal ɗaya ce haram sai ka ɗauki wanda ya ce halal to kamar ka ɗauki wannan hawa uku ɗin ne domin kamar abin da farko halal ne shine al'asar sai wani nasi ya zo ce haramun sai kuma wani nasi ya zo ce halal daga baya kaga an samu hawa ukun da malamai suke cewa babu shi ko kuma akwai shi kadan amma in ka ɗauki wanda yake cewa haramun ne to shi almubi ya zo ne akan al'asar saboda ka abin ne daman halal ne nasi ya zo akan halaccin sa sannan daga baya kuma aka hana kaga ba a samu kai har uku ba an gane ko to wannan shi da abin da shekul islam yake faɗa a cikin littafin sa al-mudayana don haka idan aka samu nasi guda biyu ɗaya ya ce a yi ɗaya ce ka a yi to malamai sun fi gabatar da wanda yake hanawa akan wanda yake umarta da a yi an gane ko domin zai yiwu da farko abin an yarje ma mutane su yi daga baya kuma nasi ya zo ya ce a daina wannan yana nan da dama a cikin shari'a ko sannan ta wani bangare kuma idan aka samu ta'arun. بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أن سامو كرو تكان أيك منزول أي مغانسا كان أيك سيانونا على إيا شاعتي مغانسا كما تانونا كذا شاعتي to wanne za a gabatar maganar ta ko aikinsa maganar ta za a gabatar ko aikinsa za a ɗauka aikinsa? manta aikinsa kususiya tana shiga amma magana ta doka ce ta kowa an fahimta ko saboda haka suka ce kan aikinsa ne aikinsa zai iya ɗaukar kususiya amma nan kuma doka ce kanun ne a doka ce ta bai daya za ka ya iya bayar da doka amma shi ya zama na baya cikinta saboda shi an masa wani abin alfarma ta musamman wanda kai da ni da ire-irenmu ba mu samu wannan alfarmar ba sai mu sai mu takayyada sai mu da baibayu da maganar ba tare da duba zuwa ga aikin sa ba an gane ko domin akwai khususiyya da yawa a cikin afalin rasul sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka dubi illa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka sha a tsaye ya faɗi dalili ko bai faɗa ba ya ce saboda shaitan zai yi tarayya da kai a wannan shan da za ka yi to amma game da shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi wuce ɗaya tare da shi kaga shi wannan abin da ake gudu shi ba zai same shi ba haka ne kuma haka bane yana cewa ma min ahad minkum illa wa ma'ahu qarin قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني fa atlamu fala ya'muruni illa bi khair manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wani ɗaya daga cikin ku ma'ana kowa da kowa face akwai shedan tare da shi in ka shiga ku shiga tare in ka fita ku fita tare in ka tsaya ku tsaya tare in ka zauna ku zauna tare in ka kwanta ku kwanta tare annabi musabai suka ce har kai ma akwai wannan shedanin tare da kai manzo Allah ce eh amma ni Allah ya taimake ni akan ka ga shi nawa ya shiga musulunci don haka ya zama mutumin kirki baya wato sa mun komai a zuciya baya umarta ta da wani abu sai abin da yake alkhairi saboda kaga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne amma kai naka fa naka ma musulmi ne tayo naka ma musulunta amma baka sani ba ba ka da wannan tabbas a wata ruwayar fa aslamu maimakon fa aslama fa aslamu ubangiji ya dora ni akan sa to haka ina kubuta daga sharrin sa kuma ka kumanta annabi sallallahu alaihi wasallam an cire masa rabon shaitan daga zuciyarsa kaga wannan duk wani abu ne wanda shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu wani wata kariya daga ubangiji wanda kai baka samu ba kuma ya ce shaitan ne za ku sha tare shi yasa aka hana kaga ashe in ya sa a tsaye shi babu wani shaitan da zai tarayya da shi a cikin wannan an gane ko amma kai wannan shaitan din yana nan sannan kuma ta fuska ta hudu za ga cewa a nan da annabi ya ce shaidan zai yi tarayya da kai labari ne yake bayarwa wal akhbaru la yadkhulu an nas idan labari ba a shafe shi domin an nas fil akhbar ma'ana hu kare a ce ga labari kuma an shafa labarin ma'ana an karyata labarin manzo Allah ya ce wanda ya sha a tsaye ya sha da yana sha tare da shi kaga labari ya bayar in aka zo aka ce an shafa wannan kaga ma'ana an shafa labarin wanda kuma ba zai ba zai yi ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama akwai kulli a ciki to wannan ta sa wasu malamai suke rijaya da janibin al-hadr ala almandi to duk irin irin wannan suna nan da yawa a cikin shari'a waɗanda za a ga akwai rikitarwa a ciki a wurin waɗanda ba su ba su tsaya sun karanci abubuwan da ke dake ba kamar tambayoyin da ake ta yi ake ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu bal yatawadda sannan kuma ga wani ya ce ya shafi sa annabi yake inna ma huwa bad'atun minka to kaga anan nan an ce wanda ya shafi azzakarinsa ya wala dan kuma an ce ai tsoka ce daga cikin ka kaga duk wannan ga wanda bai yi zurfi ba zai samu abin mushtabih ne a wajensa wato yana da rikitarwa to haka nan masail da babu nasi karara a cikin su ijtihadi ne na malamai da kiyasi to wani lokaci akan samu kiyasin da ya daidai wani lokaci akan samu kiyasin da ya kuskure illa iyaka dukkan malamin da ya ijtihadi ya faɗi wani hukunci ko da ya samu kuskure a ciki to wannan kuskuren ba zai hana shi ladan sa ba kuma kuskuren da yayi an gafarta masa wannan shine bambanci tsakanin malami wanda yake yana yin abu dan Allah da kuma wanda yake da wanda yake bin son zuciya akwai wanda shi son zuciya yake bi don haka duk masail na khilaf so yake ya samu wanda ya fi sauki sauki a gurinsa za ka kullum tsilla tsilla yake in yana fatawa in yau ya yi tambaya a nan ya ji ba a ba shi kafa ba to sai ka ji gobe ya je wani gurin kuma yana kake nana ta wannan tambayar in ya ji ba a ba shi kafa ba sai kuma tsilla wani guri sai ya je ya samu laushi laushi ta fuskubus to a nan sai kaga kuma ya samu daga nan nan ba za ka ya sake tambayar ba saboda daman kofar yake so a buɗe masa to ya samu ne ya dan kyalla masa ya dan haska masa ya to ashe abin ba da dan sauki sauki yawanci bin san zuciya shine abinda malamai suka hana suka haramta shi duk wanda zai fi san zuciyarsa to babu shakka za ka same shi ya fara dukkan wani bala'i a gindinsa duk wani tabarna sai ta zama a tattare tare da shi domin saufa ya jima shawar masa'id zai haɗa matsaloli waɗanda suke shazza bara gurbi domin har kullum sauƙin yake ya tasabba ruka sauƙin yake nema ba wai yana neman hukuncin Allah bane yana neman kawai a sassauta masa yana za ga daga cikin malamai waɗanda suka kama irin wannan hanyar za ka samu gaba ɗaya sai suka saki layi sai suka bauɗe sai suka faɗa cikin wani rami kamar Muhammadu Ghazali Allah ya ji kansa da rahmarsa Muhammadu Ghazali na Masar wanda ya rasu ina jin 95 ne kaga abin da ya ja shi ya faɗar wasu mas'aloli wanda malaman duniya suka kai suka yi ta masa inkari domin kamar yadda shi yake faɗa yake cewa ni a tsari na in ji shi shi yace shi a tsarinsa idan ana yi masa fatawa yakan duba mai masa fatawa daga kuma ina yi. sai ya duba abin da ya fi sauki sauki daga cikin ra'ayin malamai sai ya bashi ce saboda haka daga turai ake masa fatawa da an bugo masa fatawa aka tambaye shi yaya aure ba wani ya halatta ko bai halatta ba to in ya ga daga turai ne waya ta zo a turawa ai suna da yancin su da yarinya ta shekara ta takwas ta zama mai yancin kanta don haka sai ce to hutun da kuɗaɗe ba wali ya halatta saboda hanabiya sun halatta haka kaga shi ba wai ba wai dalilin matsala ta yake nema ba me zai gaya wa mai fatawar ya ji daɗi idan wasu daga kuriya ta kudu suka bugo suna tambayar ta yaya bacin cin kare halal ne a musulunci ko ba halal ba ya duba ya ga cewa mutanen kuriya ta kudu kare a gurin su kamar sun ya rago a wurinka haka sai ga cewa a ah, ko dai kuna cin kare ko to ai babu nasi karara da yake kare haram ne yau da ci gaba da cin kayan kaga wannan abin da yake nuna musu cewa musulunci ba kai za ba shi zai ja ka ba kai ne zaka ja shi ma'anar cewa al-islam ne al Al-islam lillah kamar da muka karanta a wancan satin al islam kai saranda ka miƙa wuya ka bi doka shine musulunci kuma kamata kowa ya shiga musulunci ya ji cewa shi shi bawa ne na Allah ma'ana yana karkashin wasu dokoki na Allah zai yaƙi zuciyarsa ba wai san ransa zai ba amma idan ce zaka mai da musulunci shine daidai da san ran mutane to ba za su ji izzar musuluncin ba ba za su cewa yanzu a karkashin wasu dokoki na Allah suke ba tunda kawai tunaninka me yayi ya halatta a gurin su ya in abin ana halatta musu a garin su shikenan ka halatta musu in ana haram haramta musu ka haramta musu wannan ba daidai bane wannan ya sa shi shiga cikin rudani da yawa da ya rubuta littafin sa sunan nabawiyya baina baina ahlul hadith wa ahlul fiqh ya zo ya kwaba da kwakwala yawa a ciki Allah ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya bi masa to saboda haka malamai suka hana ta tabbu tatabbu shawaz الشواذ fil masail sannan guje wa shubha kamar yadda wannan hadisi yake cewa kamar ittaka shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdi wato guje wa shubha yana sa ka kubuta da addinin ka ka da mutunci ka kubuta min ad-dammi shar'i wa min maqa'il nan, ka kubuta daga suka na shari'a ka kubuta kuma daga suka na mutane Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna mana babu sadda zari'a ya nuna mana babu dar'e matsabin al-bu'di an mazan shuba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana itikafi safiya ta zo wajensa cikin dare ya fito bakin masallaci haka dan ya rakota sai wasu mutane guda biyu suka zo gittawa annabi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kuma ku dakata ku dakata innaha safiya ku dakata ku dakata safiya ce suka ce ya rasulullah kai za mu yi wa mummunan da su annabi ya ce da su inna shaytana yajri ibn adam majra shaytan yana gudana a jikin dan adam magudanar jini ne wa ya san abin da shaitan zai zai ilsa muku a tsarsa muku a zuciya duk da kun san ni manzon Allah ne ba za ku tuhume ni ba amma shaitan ya iya sa muku wani abu a rai to lilibti'adi lilibti'adi an mawaqi'i shubha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu innaha safiya to ila annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanka a cikin mujtama irin na Madina mujtama al'umma mai tsarki mai tsarkin zuciya irin ta Madina wacce yayi tarbiyanta yana kokarin ya kare kansa daga ainihin shubha daga abin da zai jefa cikin zargi ila ga irin mu a irin wannan kuma lokaci wanda zuciya ta suka baci dan abin da bai taka kara karya ba sai ga ana zargin mutum abin da bai kamata a zarge ka ba kai wani lokaci abin da ba ya kamata a yabe ka a kanta sai ka ji wasu sun maida su to kaga ashe a irin wannan lokaci ne yafi dacewa a ce mutum ya ta'idu ido an shuba kun ga wancan hadisi na Zaid ibn Arqam shi ma yana nuna mana wannan annabi ya nuna musu idan kuka zo masallaci ana sallah tare da liman to kada ku koma gefe ku zauna in aka gama sallah wani zai dauka ba ka sallan ba zai dauka wai ko kun yi sallan ne a gida ba sai ta ai ka ga wadancan musamman ma idan baki ne ku ba san ku ba ka ce ai wadancan ma ba ka sallah ko ba ka san su yi sallah cikin jami'a to shi yasa annabi ya ce idan ka zo masallaci ana sallah to ka shiga ayi da kai لماذا للابتعاد عن مواقع عن مواقع الشبه dan karne san tatta daga mahallin shubha to a ka'idan musulunci duk abin da yake shubha ne ana so ka guje maka. shi yasa yazo a cikin sahihai hadithun ali ibn hatim da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sallallahu alaihi nakan yi bismillah akan karan farauta ta in sake shi idan na je sai in same shi tare da wani karan akan abin da aka kama na faranta, dan sani ba kare na ne ko ba kare na ne kama zan ci ko ba zan ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ci ba li'annaka innama sammaita ala kalbika wa lam tusalli ala ghayri domin ta yi bismillah ne ga karanka amma ba ka yi akan wani karan ba to wannan abin da ka je ka samu an kashe baka sani ba cikin su wane ne ya kashe karan da kai wa bismillah ne ko kwaɗayin karan ne kaga a samu an samu ishtiba sai an ya ce ka bari kar kai amfani da wannan kaga gujewa shubha kenan faman ittaka shubuhat faqad istabra al-dini wa irdihi wanda ya guje wa shubha ya guje wa addininsa ya guje gujewa ainihin ya kubuta da addininsa ya kuma kubuta daga mutuncinsa wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda kuma ya fada cikin shubuha to wanda ya fada cikin haram ma'ana wanda zai kusance shubuha to babu shakka wata rana zai fada cikin haram domin kuwa yau da gobe bai sani ba sai ya shiga cikin haramun in yau ka yi sa'a abin da kake ka gan shi daga baya ya bayyana cewa halin ne wata rana ya ya zama haramun ne. to shi yasa ake so ka guje wa ba ku duba ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa a gidan nan nasa akwai dabinan sadaka sai ya ya tsinci wani dabino a a kusa da shimfiɗarsa sai ya ce laula an ya kona haza min tamir sadaka la akaltu min ba don wannan dabinan kai ya zama yana daga cikin dabinan zakka ba sadaka shi ko manzo Allah an haramta masa shi da alin baiti zakka to da ce. ta iya yi wa ya zama dabinan na zakkar ne ta iya zama kuma zakkan ba amma manzo Allah ya gode haka nan da ya tsinci dabino a gidansa shi ma abin da ya faɗa ke. ce ina tsoron in ci wanda ya zama daga cikin dabinan nan akwai sanda ya ci dabinan ya kwana bai bacci ba yana ta mirgin mirgin Matarsa ta tambaye shi me ya faru yace dabino ne ta ina tsoron koko na sadaka to kaga wannan shine gujewa al-mushtabih wanda yayi haka faqad istabra li dini wa irdi ya kubuta da addinin sa domin ba zai fada cikin haramun sannan kuma ya kubuta da mutuncinsa ba za a ainihin soke shi ba wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda zai fada cikin shubha to zai fada cikin haram malamai suka ba wa ma'anar abun biyu ko dai wanda zai rika bin shubha wata rana zai fada cikin haram ko ya sani ko bai ko kuma a'a ta tabbu in shubha din shi kansa haram domin an nemi ka kubutar da kanka daga abin da yake zai zama maka matsala a addinin ka idan ka iya ka ringa aukawa cikin shubha to ka auka cikin haram annabi ya ce kan ra'iyar a haulal shima kamar makiyayin da yake ciwo daura da shige wanda misali ne manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi musu dan ya kusanto musu da ma'anar abin kusa da kwakwalwarsu su gane larabawa ko sarakunan larabawa a jahiliya sun kasance idan sarki ya kasaita sai ya shata wani daji ya dajin nan babu wanda zai shiga ya yi kiwo a wannan dajin ko ya farauta sai shi sai dabbobinsa duk kuma wanda ya aka sako ya shiga wannan dajin to ya tsokano wa kansa bala'i wannan wani abu ne da sarakuna suke a jahiliya wanda musulunci ya hana la hima illa lillahi wa rasuli haka yanzu a cikin sahih bukhari yanzu Allah ya hana a shingace wani guri kawai shugaba ya shata wani guri ya ce babu wata dabbar da za ta shiga sai tashi manzo Allah ce Allah da manzansa suke da wannan haƙƙi shi ma li iblis sada saboda irin raƙuma da ake karɓowa na zakka da shanu na zakka da dabbobi na zakka da ake zuwa da su ana buƙatar a samu guri a killace su su kiwo dan ba sakin su za a yi su shiga gari su shiga dawa ba za a killace musu guri to wannan gurin ya halatta a musulunci abubakar yayi umar yayi sai da usman yayi amma saboda ta'addanci yan ta'adda yana daga cikin laifukan da suka gana na usman cewa wai ya shingata wani guri ya hana a shiga aiki wa ya hana talakawa su motsa a cikin shingen wai saboda dabbobin su ne sai da usman ya ce a dabbobin sadaka ma'ana na zakka ne kuma kun sani yanzu daular musulunci ta ƙara fadi don haka abin da yake zuwa mana nan madina na zakka ya abin da ya lullunku sama da yadda da muke karba don haka akwai buƙatar a ƙara shata wani filin don haka ba na yi ba ne don dukiya ta na yi ne saboda dukiyar Allah da manzansa ita ce zakka to kaga a wancan lokacin jahiliya ana yin wannan shine manzo Allah yake miki misali da wannan ce wanda za a zo a shinge shinge a ce kada a yi kiwo a ciki sai zo da dabbobinsa kusa da wannan shingen yana kiwo yoshe ko an yi kai abu babu shakka kusa yake da ya fada cikin shingen domin za a samu wata dabba ta balle ta shi ta auka cikin shingen bai sani to kaga in ya haka kuma ya jefa kansa ga ukuba ta shi wannan mai shinge shine Allah ta'ala wa inna likulli malikin hima kowane sarki yana da shingensa alawa wa inna hima Allahi kuma ku saurara ra shi gan ubangiji shine abubuwan da ya haramta sai ka hududul lahi fala taqrabuha kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin nasi la'allahum yattaqun tilka hududul lahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududul lahi fa ulaika hum zalimun Allah ya kance iyakokinsa iyakokinsa halal da haram haramun kada ku kusance su shine tilka hududullahi ay maharimullahi fala taqrabuha in ce wala taqrabu zina wala taqrabu alfawahisha wala taqrabu mal al-yatim kada ku kusanci abubuwan da Allah ya haramta ba ma wai ku je ku auka musu ba kusa da su ma kada ku yi domin ku kai kusa da su akwai yiwuwar ku fada ci haka nan tilka hududullahi fala ta'taduha shine halal da ubangiji ya bayyana muku kaza halal kaza halal to kada ku kai ku tsallake halal domin kuna tsallake halal inda za ku fada shine haramun ala wa inna hina allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan la akwai wata tsoka a jikin jiki idan salahat salaha al-jasad salaha al-jasad kulluhu ala karanta ta salaha bi fath al lam hakaza warad fi riwaya wa yasihhu lugatan salaha fa idza salahat a ruwaya kuma malamai hadisi sun samu zabtin ta bai fathi lami idan salahat idan wannan tsokar ta gyaru salaha laha sa'iru jakat sauran jiki gaba ɗaya sai ya gyaru saboda gyaruwar tsokar wa idan fasadat fasada laha sa'iru jakat ala wa hiya qalb anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana zuciya ita ce take juya dukkan gabbai na dan adam idan ta gyaru to za ka ga dukkan gabbai suna aiki na kwarai idan ta zama ta lalace to duk ayyukan gabbai ma za su lalace saboda haka abinda malamai za ka zama gabatan suka fi himmatuwa da shi shi ne salafin salahul Shi ne su gyara zuciyarsa su haddabe ta su ainihin harkake ta idan suka tsarkake ta da kyawawan ayyuka to za ka ga gabban su ma suna kyawawan ayyuka domin idan ta lalace to wannan lalacewar nata zai yi so a jikin gabbai ne ya kawo mana maganar Abu Hurairah da yake cewa alqalbu malikun zuciya sarki ne wal a'ba'u dunuduhu gaffai so ne sojojinsa fa idza faba maliku faba dunuduhu idan halayen wannan sarki suka kyautata suka zama halaye masu kyau masu nagarta babat junuduhu sai halayen sojojinsa ma su zama masu kyau wa idza khabasa al malik idan wannan sarki kuma ya lalace ko halin sa ya lalace khabasa junuduhu su ba sojojinsa sai su lalace bangare na biyu na wannan hadisi wanda ya shafi zuciya akwai dogon bayani amma ina ga lokaci ya yi ba za mu yi ba kuma za mu haƙura da wannan bayani sai dai nan gaba insha allahu sati mai zuwa bi iznillah za mu shiga faslun inda mai karatu ya fara karantawa domin mu ci gaba da karatu a wannan littafi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka faɗa daidai ya ba ikon aiki da abin da muka faɗa abin da muka yi na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wanda yace ina son a yi mun bayani akan bambanci ruhi da zuciya domin na ji alkur'ani na ambatan ruhi da kuma zuciya kamar a matsayin abu guda wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa ثم تقت قلوبكم من بعد ذلك to ban ga inda dai aka ambace su a matsayin abu guda ba ruhi dai wani abu ne da ubangiji ya ce yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa ko da haka an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ruhi Allah ya ce suna tambayar ta game da ruhi kace ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan haka babu wanda ya san hakikanin ruhi na dan adam ko ruhi da ubangiji yake sanya wa halittunsa ga ruhin nan yaya yake duk abin da za a faɗa a ina yake a jikin mutum babu wanda zai baka ainihin hakikanin ansa a nan ran dan adam a ina yake a kansa yake a wuyansa yake a cikinsa yake a kafarsa yake a bayansa a gabansa babu wanda zai iya gaya maka domin a kowane irin rauni mutum ya samu yana iya zama sanadiyar mutuwarsa wani a ɗan yatsa wani a kai wani a kafa wani a hannu shi kaga ba za ka iya cewa ga bigiran da ruhi yake a cikin ɗan adam amma dai mun san ruhi wani abu ne wanda yake jasad wato jiki ne abin nan kamar sauran jikuna, illa annahu jasadun latif annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ruhin nan mala'iku sukan karfe shi su sanya shi a cikin ko dai a sanya shi a cikin wata auduga ko wani abin nan kumash wato zani wanda yake mai haske na alhariri idan na mumini ne ko kuma ainihin a fizge shi da ƙarfi a ya shi cikin gurin da ya fi komai muni idan ran kafiri ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruha idza kharaj tabi'ahu al ko idza kharajat tabi'aha al idan rai ya fita ido na bin shi da kallo shi yasa ake rufe idan mamaci kaga wannan duk yana nuna cewa ruhin nan jiki ne yana shiga yana fita ya tsukhulu wa yakhruj kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin ruhi na mai bacci wanda ya akan rike akan saki ruhin sa da kuma wanda ya mutu aka rike ruhin sa duk wannan alama ce da take nuna cewa ruhi jiki ne amma yaya hakikanin ruhin yake babu wanda zai baka labarin yadda yake zuciya kuma ita ce wannan tsokar da take jikinka shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da fil mutuwa. annabi ya kira ta tsoka tsokar da take bangaren a kirjinka a bangaren hagu wannan tsokar ita ce zuciya ba wani abu ne zuciya daban wannan zuciyar ana kiran ana ana kiranta wato ana ana kiranta hankali wato hankali kansa a malamai suna cewa yana cikin zuciya ne inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun أو القسام أو هو شهيد liman kana lahu qalbun malamai suka ce liman kana lahu aqlun a cikin wannan abin da alqur'ani yake karantarwa akwai karan akwai wa'azi ga wanda yake da hankali ga wanda yake da hankali kaga anan hankali ubangiji ya kirawo shi alqalb domin mahallin hankalin shine zuciya duk da cewa yana da ta'alluki kuma da dimak wato abin da zuciya take ɗauke da shi yana da kuma alaka da kwanyar ɗan adam wanda magana ce doguwa da malamai suka yi akan aina mahallul aqli hal huwa dimagu aw al a ina hankali yake a kwakwalwa yake ko a zuciya alqur'ani dai yana nuna a zuciya yake amma wannan baya hana a ce zama yana da alaka kuma da kwakwalwa din ita kanta wato abinda zuciyar nan ta kunsa tana harbo shi zuwa kwakwalwa kuma kwakwalwa ta sarrafa shi wannan duk baya hana aukuwar wannan amma dai mahallin hankali shine a shine shine shine zuciya haka lam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha kaga Allah ce fatakunu lahum qulubun sai ya'qiluna biha da yake nuna maka hankali a zuciya yake amma kuma wannan baya hana alaƙarsa da kwakwalwa ka ruhi daban wanda baka iya cewa gashi kana ganin shi kana taɓa shi amma zuciya wani abu ce fike cikin dan adam da kuma sauran halittu da ubangiji ya sa ma zuciya sauran alhayawanat duka a yi mana karin bayani akan hukuncin tsuntuwa tsuntuwa wato ɗaukan tsuntuwa ba wajibi bane dan ka ga abu an yarka ɗauka ba wajibi bane wani lokaci yakan zama mustahabbi musamman ga wanda idan ya ɗauka din zai adana ko kuma rashin ɗauka ɗin zai iya sa wani wani mugu ya ɗauka domin aka misali aka yadda dukiya inda take tsammanin in aka ɗauka ba za a yi cikiya ba to kai kuma kana jin amana ka tare da kai baka tsoron kanka ta fuskar amana to a lokacin mustahabbi ne ba wajibi ne sai ka ɗauka amma mustahabbi ne an so ka ɗauka ɗin domin za ka tsare ta an gane ko a wannan lokacin mustahabbi ne ka ɗauka ka tsare wannan dukiya idan dukiya akalla ta kai nisabi mai abin ta kai nisabin sarika ta kai abinda idan mutum ya sata za a yanke masa hannu rubu dinar to a wannan lokaci in ka tsinta wajibi ne ka yi cikiyar wannan abin da ka tsinta tsawon shekara guda ka yi tsawon shekara guda kana cikiya kana cikiya a guraren haɗuwar mutane kamar kofofin masallatai misali kamar kofofin kasuwanni da duk inda kake zaton cewa mutane na haduwa kuma idan kayi cikiya kamar gidajen rediyo misali ko gidajen jami za kuma ka bayar da ita ga dukkan wanda ya zo ya wasafta maka ta da abin da take ciki in kuɗi ne ya wasafta maka adadin abin da yake na wannan dukiya har ma fi'at wato irin nau'in yan naira hamsin hamsin ce ɗari ɗari ne yan naira dubu dubu ne ya wasafta maka to za ka bashi idan ya zo ya nema ko bayan shekara nawa ne idan bayan shekara guda baka samu ba to kai shagalinka da abin da ka sani amma ka sani fa ko bayan shekara ashirin ya zo ya ce na taɓa yar da kuɗi nan shekara ashirin da suka wuce aka ce ko bayan shekara ashirin baya malam muhammadu ya yi tsuntuwa a gurin nan aka kai ka gidan malam muhammadu malam muhammadu ya ce wa sarta abin da ka da ka abin nan kai bayani ya dace da abin nan da ya kashe to sai ya biya ka wajibi ya biya idan ya yi jari ne da kuɗin kuɗin ya yayyafa ya samu riba watakila ma yadda ya gidaje da motoci ya gina kamfanin nika to in ka zo din naka ne kai kuma kana da dama kai dan mai ka dan mata ihsani ke to ka ba shi mota kaza daga cikin motocin nan da da uwar kuɗinsa ta haifar amma ma hakkin sani akwai abin da ba a tsuntuwarsa kamar raƙumi ba a tsuntuwar raƙumi galibi raƙumi yana gane guri in ka gama raƙumi ba ya facewa sai dai ya gudu amma ba ya facewa zai iya mayar da kansa kuma sannan shi abincinsa ba wahalar da shi yake ba saboda haka aka ce ba ka jawo raƙumi ka kai gidanka ka ce ka ce kayi tsuntuwa sannan dabbobin da ake take a unguwa suna yawo suna kiwo ba a ci an tsince su kuma kada kawai ka ce ga wata dabba ka ga tana ta kai kawo kofar gidanka ka shiga da ita gida ka shiga tsinta ba a tsintuwa kuma ka ga in ka ce ka tsinta ka jawo kanka jambon dan sai ka yi shekara kana cike dabban nan fa ka ce yadda ita kuma don ba za ka bata ta mutu ba to akwai bayanai da yawa a kan tsuntuwa idan aka samu abin da cikin kasu suka a da sare akwai hadisin da muka karanta wanda ya bayani akan tsuntsuwa muka faɗaɗa magana ina jin wajen darasi biyu ma muka yi akan akan tsuntsuwa kawai ga sabu a da sare ka ji bayani cikakke ina hukuncin amfani da magungunan ba da tazarar haihuwa a addinance ya halatta a yi amfani da maganin ba da tazarar haihuwa abinda aka hana dakatar da haihuwa kwata-kwata sun ya ce matarsa ta haifi 'ya'ya biyu uku ya hana ta haihuwa kuma daga wannan lokacin ko shi dai ya ainihin sha abin da zai daina haihuwa ko kuma ita ya bata ko a yi mata ainihin aikin da za a hana ta haihuwa wannan haramun ne amma samun tazara wannan babu komai akwai lokacin da sahabbai ba sa son matan su yi fiki fiki azal nau bai hana su ba ba ta son matan da suke tare da su su ɗauki sai suke musu azan samun tazara musamman idan akwai bukata na shayarwa a da can da wuya ka samu mata suna kwani kwani menene kuke ka? to galibi mace tana shayarwa da wuya ka samu ta ciki amma ban da yanzu wata watan da ta jinin ya dauke watan za ta iya wata ma tana haihuwa wato ba ta wuce wata ɗaya sai ta fara jinin jinin abin nan saboda kaga a irin wannan yanayi Sai zama tana haihuwa wasu kuma suna ƙanana ba su gama shan abin nan ba a wule ne kamilai tsinan da ake so a shayar da yaro ba ta iya samu ba wal walidatu yurzina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma rida'a za ka samu ba za ka iya samu wannan damar ba gaba daya to a irin wannan ko kuma zai za ta shiga cikin daulayi ko haihuwar tana wahalar da ita to duk wannan babu babu laifi idan aka samu a tazara tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shine laraba suke cewa tamdimin nas amma tahdidun nasl wanda shine hana haihuwa kusa kusa wannan haramun ne bai inganta ba ko da kuwa ana samun al'adar ta tana samun rikicewa wata wata wannan ba shi zai sa abin ya zama haramun ba da dama daga cikin malaman mu da sunna sun sun yi bayanin halaccin wannan wannan kuma yace a gaya masa ingancin littafin at-targhib wa tarhib yawa sannan malam yake cewa akwai matan da su kuma ba sa iya haihuwa da kansu dole sai an yi musu operation za yi sau daya abinda likitoci suke faɗa mace za a iya mata operation ne sau uku lafiya lafiya amma in ya wuce uku to kuma abin zai zama haɗari domin ana tsaga ƙasa da kuɗi da kuɗi to an tsaga kuɗi dai an tsaga ɗaya kuɗin an tsaga ƙasa kaga kuma ba gurin da za a tsaga sai da in canza a je wajen wajen abin nan tsinta kuma kaga an an shiga haɗari kuma ba a san inda aka tsaga a kuma tsaga shi to a irin wannan kaga dole ne a tsayar da haihuwar wannan an tsayar da haihuwar saboda ainihin rayuwarta ita domin hifazan ala hayatiha wanda ya zama wajibi ma a yi haka mijin da zai ce matarsa sai ta kara sama da haka to wannan yana bijira matarsa ne ga halaka wanda kuma haramun ne yayi wannan saboda haka matar da take da wannan larura wajibi ne ba wai ba wai a mustahabi ba wajibi ne a dakatar da haihuwar bayan uku abin nan domin a kiyaye rayuwarta wannan yana tambaya game da littafin at-targhib wa tarhib littafin at-targhib wa tarhib na munziri ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai na musulunci na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma babban malami irin mundiri ya tara shi ya tara littafin kuma ya sa shi ala abuwa bin fiqh kuma yana magana akan galibin hadisan ya ce sahihi ne ko ba sahihi ne, duk yana yin wannan kuma malamai sun zo sun masa hidima daga baya kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ware sahihin sa da da'ikan sa yana da kuma littafi at-Tariq wa A tarhib wa tarhib munziri ko malamai da dama sun karantar da shi littafi ne mai kyau mai kima mai daraja wanda yana da kyau a ce talibul ilmi ya karanta shi kuma yana taimakawa malamai masu wa'azi da masu huduba domin an ya kasa shi ala kuma ya ƙunshi janibin a kowace abu zai kawo janibin tarhib kwadaitarwa akan abun ko at-tarhib tsoratarwa akan abun yana hada abubuwan guda biyu wanda ake da bukatar har kullum a dinga karantar da mutane tare da kwadaitar da su da tsawatar da su wanda shine al-bishara wa nizara bashiran wa nadiran da Allah ya faɗa a sifar wannan sallallahu alaihi wasallama mai bishara ne mai gargadi ne bishara ta hanyar kwadaitarwa gargadi ta hanyar tsoratarwa saboda haka littafin at-targhib wa tarhib yana da kyau kwarai da gaske musamman in ka samu ayyukan da malamai suka yi tare da shi to wannan zai taimaka maka wajen fahimtar ta sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai wani bawan Allah amma mahaifiyarsa ta rasu Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata ya mata rahama ya haskaka kabarinta da alkin ta bayan ta kuma Allah madaukakin sarki ya kika mana da imani Allahumma fil lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tahawwana bihi alayna masa'ib ad duniya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa asfarina wa quwwatina ma ahaytana waj'al bil waritha minna waj'al fa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la tad'al ad-dunya akbar hamna ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين